halitta ya kasafta halittu kashi uku kashi na farko su ne halittar da Allah tabaraka wata'ala ya wato ainihin ɗaura musu nauyi na yin ibada amma ba ɗaura musu wata sha'awa wanda za ta hana su yin ibada ba su ne mala'iku Allah ya ɗora musu bauta Allah ya ɗora musu zikiri Allah ya ɗora musu salati Allah tabaraka wata'ala ya ɗora musu ayyuka amma su Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su suna aikata abin da Allah ya nema a wajen su wannan sune kashi na farko kashi na biyu sune waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce su ya daura musu nauyin yin ibada sannan kuma aka sallata musu sha'awa sha'awa wacce za ta iya hana su yin bauta sune waɗanda Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kaga an daura mana nauyin ibada sannan kuma an daura mana mi sannan kuma akwai sha'awa wanda za ta iya hana ka ibadar san rai san zuciya da abin da ya kama da wannan abubuwa ne waɗanda za su hana ka bauta amma ga bauta kuma Allah ya daura ma kashi na uku su ne waɗanda Allah ya daura musu sha'awa amma ba daura musu nauyin bauta ba su ne dabbobi dabba tana ci tana sha tana jima'i kamar yadda kake komai abin da kake tana so a ranta tana so ta ci mai daɗi tana so ta zubar da mara daɗi amma kuma ita ba a ɗaura mata nauyin sallah da azumi da zakka ba kaga bambancin wannan ɓangaren da wancan ɓangaren da yake sama da kuma ɓangaren da yake tsakiya to a cikin wayannan ɓangarori guda uku gabaki ɗaya wani ɓangare ne wanda ya fi kowanne hatsari wani ɓangare ne ya fi hatsari ɓangare na tsakiya su ne kashi na biyu da haka shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya nuna mana idan har mutum ya yi ƙoƙari ya sanya wato ainihin yana cikin waɗanda suke na tsakiya su ne 'yan adam da aljanu waɗanda Allah ya ɗaura musu taklifi na bauta idan mutum ya bi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi abin da ya kamata to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ɗaura shi a cikin wancan sanfir su ne mutanen kirki na gari wanda Allah yake kalla inna kitabul abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun Allah yake kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabuna kaga zaka zamanta cikin makusanta daga cikin wannan sanfi na tsakiya waɗanda suka ajiye bautar Allah suka bi sha'awa ta son zuciyarsu Allah tabaraka wa ta'ala sai ya siffanta su da cewa siffar su kaman wannan siffar ce ta ƙarshe yatamatta'una wa ya'kuluna Allah yake kama ta'kulul an'am su dai kawai su ci su sha kaman yadda dabbobi suke ci suke sha suke sha'awa kawai shikenan babu ibada a cikin lamarin su shi yasa Allah ya siffanta su a cikin suratul araf yake cewa wala qadar zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins haqiqa wutar jahannama mun mata tanadin wasu mutane na aljanu da mutane me yasa aka yi musu wannan tanadin siffar su shine lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatu amma ba sa hankalta da su walahum a'yunun la yubsiruna biha gashi suna da ido amma gululu ne ba sa karanta ayoyin Allah su fahimta walahum azanun suna da kulluwa amma na jin kida da sharholiya da abin da mutum ya ga dama ba na yin himma da jin abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so ba shi yasa Allah yake la yasma'una biha ai ba wai ba sa ji bane a idan kida ne suna ji amma yan ayoyin Allah ne ba sa ji sai Allah yake ulaika kal an'ami waɗannan da su da dabbobi ɗaya suke ulaika humul ghafilun bal hum adall abin da yasa aka ce sun mafi bata saboda ai ita dabba ba a bata hankalin da za ta gane mai kyau da mara kyau ba kai kuma an baka hankalin amma baka gane ba to don haka sai ya zama wajibi gare ni da ku dole ne ya zama to dan adam yana da kokari wajen yin wata himma domin ya ga yana gyara al'amuran da yake yi na yau da kullum shi mutumin da yake da himma wanda ya sa aiki a gabansa shine mutumin da baya tsoron zargin mai zargi akan addinin Allah shine mutumin da bai san wasa ba idan aka zo karatun addini shine mutumin da yake taka tsantsan da tsoro a cikin harkar ilimi yana tsoron kada ya fada abin da zai halaka ko ya halakar da shi mutumin da yake kame sa tsoron kada yayi wa annabi ƙarya ya san fatawa fa ana tambayan hadisi ya san hadisin amma saboda tsoron kada ya furta shi ba daidai ba sai ya kame ya shiru har sai ya je ya bincika ya duba sannan ya bada amsa zamanin yanzu kowa ya zama malami malami ya bada fatawa a social media babban malami wanda muke ganin sa da kima da daraja wani yaro dan shekara 14 yana kwance a gida sai ya ce ƙarya kake yi saboda yana da data saboda yana da waya saboda ya samu access to social media idan da za a bar shi je ya ga wannan malamin gaba da gaba sai ya shekara goma yana yau bai gan shi ba amma ya samu damar da zai zage shi zai gaya masa bakakken maganganu a cikin waya haka ya zama wajibi mu zama muna da himma muna da kokari muna da jajircewa da dagewa wajen mu ga yaya za a yi mutum maburi na rayuwar da muka saka a gaba shi mutumin da yake da himma malam shine mutumin da ya tsara rayuwarsa wanda ya tsara neman iliminsa ya tsara lakcocin da ya san cewa dole ya dinga zuwan su kowane sati ga masallacin da nake zuwa nake daukar littafi kaza a gaban malami kaza wannan shine mutumin da yake da himma ruwan sama baya hana shi zuwa karatu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah mazaje ne waɗanda wani kasuwanci ko wata cinikayya ba ta hana su ambaton Allah kuma ba ta hana su zuwa gurin zikiri waɗannan mutanen su ne mutane masu himma su ne mutane waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin littafinsa cewa mutane ne waɗanda suke da himma da haka shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana a cikin littafinsa ayoyi da suke bayani akan wajibi ne mutum ya wato ainihin ɗaukaka himmarsa domin ya zama mutum nagari usulubin da Allah ya bi na farko an yi usulubi na kushe a kushe wani abu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari akan watulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha shine bal'am ibn ba'ur Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ka basu labarin mutumin da muka bashi ayoyi mu fansalakha minha da kansa ya zare kansa daga cikin su ga ayoyin nan Allah ya bashi ga ilimi amma ba aiki Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ya biye wa shaydan shaydan ya bi shi fa kana milal ghawi ne ya zama cikin waɗanda suka halaka kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce walau shi'ina idan da mun sau la rafa'nahu biha Allah ya baka ilimi bai baka aiki baka samu daman yin aiki da shi ba to abu ne na kaskanci shi yasa Allah ya ce idan da mun ga dama da mun dauka shi da shi walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa sai ya bi san zuciyarsa to Allah tabaraka ta'ala ya bada misalin sa kaman kare ne idan ka bi shi da guduma yana halallaki yana haki yana nishi haka nan kuma idan yana kwance ma shi kadai yana yi saboda haka da samun ilimi a sa da rikin samun ilimi duk ɗaya ne saboda ba zai aiki da shi ba babu himma amma idan akwai himma ba yadda za a samu ilimi kuma ake babu hanyar da za a yi aiki da ita da shi haka nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin littafin sa ya gaya wa sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa fasbir kai hakuri kama sabara ulul azmi minar rusul ka san me yasa aka samu su ulul azmi minar rusul ma abota karfin niyya ma abota himma daga cikin annabawa a cikin ulul azmi minar rusul ma sai da wani malami yake cewa sai na ware annabi Ibrahim shi kuma wato ainihin nasara masa sai wani malami ya ce kai da ka tsara wa annabi ibrahim ne kuma sai na tsara wa annabi nuhu saboda wani ya ce ibtila'in da annabi ibrahim ya gani na jarrabawa da Allah ya faɗa a cikin suratul baqara da yadda Allah ya tsamar da shi daga hannun waɗanda suke so cutar da shi saboda himmarsa da nuna himma wajen da'awa da kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai wani malami ya ce masa ai duk abin da annabi ibrahim ya yi shi kuma annabi nuhu ka tuna annabi ibrahim ai Allah ya nuna ma mushi mu'jiza ba akwai mu'jiza ba annabi ibrahim ba a jefa shi a wuta ta kulya ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ba annabi musa allah bai bashi sanda ba annabi isa ba ta da mamaci manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai tsaga wata bai kira wata ya tsaga shi ba bai dauki tsakuwa a hannunsa sallallahu alaihi wa sallam tana tasbihi tsakuwa tana subhanallah subhanallah manzon allah bai hau kan dutsen uhudu yayi nishi ya numfasa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka daidaita wanda yake kanka annabi ne ko siddiqi ko kuma mai bayyana tsakanin ƙarya da gaskiya da shi da sayyidina Umar da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suka hau kan dutsen Uhudu wallahi sai da ya numfasa ya mu ya mu ko sai mutum dubu ɗari sai hau dutsen Uhudu ko tsakuwa ba za ta faɗo daga kansa ba dan ba ka da nauyi ai nauyin ba wai nauyi na gangan jiki bane jama'a nauyin qur'ani nauyin bin Allah nauyin imani nauyin tauhidi nauyin tawakkali wannan himmar ita ake dubawa Abdullahi dan Mas'ud wata rana ya hau saman bishiya sahabbai suka yi masa dariya saboda an ga singalalin kafarsa dan siriri aka yi dan yi dariya hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na rantsi da wanda na yake hannunsa wannan singalalin nasa ya fi dutsen uhudu nauyi akan mizani singalali ɗaya balle ya ɗauko gangar jikin a ɗauka gaba ke kuma gashi mutum ne wanda ba mai jiki ba amma duk da haka manzon Allah ya bayar ba wai fanka fanka bane irin namu na yanzu ana baza babbar riga kamar kinkiso Allah ya gyara mana al'amuranmu to saboda haka Allah baraka wa ta'ala ya kwatanta mana waɗannan sai wannan malamin yake wallahi annabi nuhu shine annabin da Allah ya turo shi kuma Allah bai bashi wata mu'ujiza ta zahiri da kowa yake gani ba mu'ujizar annabi nuhu kawai haƙuri as ala ta'a haƙuri ne kawai Allah ya bashi ya kira mutane shekara nawa shekara 950 ko yana kira to a wata ruwayar wasu malamai haka irin isra'iliya dinan wani cewa ya mutum 81 ne suka imani shi a bayan kowane shekara 83 yake samun mutum daya amma wannan ya sa ya dena amma yanzu masallaci malami idan ya zo yana karantarwa idan ya ga layi ɗaya yau gobe layi biyu sai rage gobe shi ma sai daina zuwa ku ku tafi shi ma ya tafi kuma ku tafi ba wani mai himma amma wani wallahi ko shi kadai a cikin masallaci akwai wata rana na je wani masallaci a Kaduna ina wucewa wallahi sai da nayi kwalla malami ne da laspika yana karatu mai tsari yana karanta da bulugul maram da min hajiya da komai da tsari amma wallahi da na shiga na leka sai na ga masallacin shi kadai ne kawai laspika ce ya shigo cikin mala'u sun watse sun bar shi a masallaci kowa kama gamansa amma shi kadai ya sa laspika yana ta bayani kuma bayan an tashi daga karatu sai nace masa alaga ta malam yanzu wani abin da kake ci a yace wallahi ina sawa a raina a cikin 'ya'yansu akwai wanda suke gida suna jina wata ran su za su fito su taru a gabana na ce masu to malam gaskiya muka himma mu bata ƙara so nan ba assalamu alaikum na kama gabana na tafi kwa zo kusa da masallaci kowa ya watse ba tashi ni ma zan yi na watse ba kowa ya kai kansa lahira mu ga yadda za a yi Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara mana Allah tabaraka wa ta'ala ke minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai lalle cikin mazaje mu'minai akwai wasu mazaje wanda suka gaskata Allah akan abin da suka yi wa Allah alƙawari akai mu dinnan fa gabaki ɗaya mun yi wa Allah alƙawari dukkan mu mun dauki alƙawari wa Allah tabaraka wataala kamar yadda Allah ya ambata a cikin suratul araf wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum ni muka ce qalu bala shahidna Allah ya ce kar a zo ranar tashin alkiyama an ta qulu yawmal qiyamati inna kunna an haza gafilin ku ce ku ba ku san wannan alƙawarin ba wallahi kowa ya san shi to akwai waɗanda suka cika wannan alkawarin tsakaninsu da Allah fa minhum man na habahu, akwai wanda ya cimma burinsa ya kai lokacin sa yayi wa minhum man yantaziru akwai wanda kuma suna jira wa ma baddalu tabdila kuma ba su canja ba waɗannan su ne alil himma mutanen da suke da himma ta gaskiya babu canji a cikin lamarin babu canji a cikin abin da suka saka a gaba haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisi yake cewa wato duk mutumin da ya ji tsoro to ya yi tafiyar dare bi ma'ana ya yi tafiya man hafa a yi adalaj suka ce a sairu laili mutum ya dinga tafiya da daddare kuma cikin sauri mutumin da ya ji tsoron barayi haka imam ibn bas ya fassara wannan hadisin idan mutum misali kamar mutumin da yake tsoron barayi to da daddare maza sai ka sulale jikinka lokacin da ba lokacin yin barnar ba sai ka sulale ka tafi man khafa adlaja duk mutumin da ya ji tsoro zai irin wannan tafiyar daren duk mutumin da ya yi wannan idlajin kuma balagal manzila to zai isa gida lafiya wannan kawai misali ne aka baku duk mutumin da ya ji Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai isa lahira lafiya shi yasa manzon Allah ya ce ala inna silatan lahi ghaliya ku saurara kayan Allah na da tsada ala inna silatan lahi aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljannatu ku ji wannan hadisin jama'a yace aljanna aqrabu ila ahadikum tafi kusa da ɗayan ku min shiraki na alihi fiye da hancin takalminsa aljanna tafi kusa da kai fiyar da hancin takalminka saboda hancin takalminka sai ya zo ya shiga haka kaga hancin takalmin naka ya fi kusa da kai fiye da wannan yatsun naka tunda shi idan ya zo sai ya shige to manzo Allah ya ce aljanna tafi kusa da kai fiye da hancin takalminka sahabbai sun fara jin daɗi manzo Allah ce wan naru mithlu zalika ita ma wuta kamar haka abinda zaka yi ka shiga aljanna dan kadan ne abinda kuma zaka yi kai ka wuta shi ma dan kadan ne wanda kake ganin sa ba komai ba ta hu hayyinan fa huwa inda Allah azim abinda kuke ganin sa ba komai ba kuma a gurin Allah yana da girma jama'a cikin magabata akwai waɗanda suka nuna mana misali na na a buga a jarida na a buga a rubuta shi da ruwan zinari na ɗaukaka himma da yadda suka kasance a cikin wato ainihin bauta khatib Bagdadi ya bada labari yake cewa naji ali ibnu abdullahi ibnu abdul ghaffar al-lughawi wanda masanin larabci yana bada labari yana cewa anna muhammad ibnu jarir al-tabari kowa ya san dai muhammad ibnu jarir al-tabari malamin tafsirin nan shahararre yace ya kasance yana rubuta wato ainihin shafi arba'in. shekararsa arba'in kai kowane rana sai ya rubuta shafi arba'in shekara arba'in ba fashi kullum sai ya rubuta aka yi lissafin abin da ya rubuta a cikin shekara arba'in ya rubuta shafi dubu ɗari biyar da tamanin da hudu da hannunsa babu fashin ko rana ɗaya yadda kasan azumin ka fara haka ya ɗauke shi to idan aka lissafa maka irin waɗannan mutanen sai ka ce to yanzu ina sauran mahimmar take sai ka ce maka babu sai ka ce sai ka ji kaman babu ita haka nan kuma daga cikin kissar da ya kamata a ce na karanto ta duk da bata zo a cikin lafazi na na larabci a hudu ba akwai kissar imamul bukhari waɗanda shi shi ma yana cikin wanda ya kamata ambata a cikin himma ya kasance mutum ne mai kaifin kwakwalwa da basira ya haddace hadisi hadisi yake hafin saba'ina alf hadisan hadisi dubu saba'in yake haddace da shi wa huwa sagir lokacin yana yaro wa Kulu muhammad ibn hatim yake cewa kuntu akhtalifu ana wal bukhari yace mun kasance muna tafiya da ni da imamul al bukhari wa huwa gulamun yana dan yaro ilal kutabi zuwa gurin wanda ake rubuta hadisi a wajensu. su fa yasma'u wa la shi idan ya saurara mu ba za mu rubuta ba a shi idan ya saurara shi ba zai rubuta ba su kuma suna rubutawa hatta ata ala zalika ayyam har aka dauki wani lokaci fa kunna naqulu lahu yaktub mislana suka ce masa kai dinga rubuta mana a imam bukhari sahibul himma ne shi baya rubuta kawai in ya saurara sai ya tashi karka ji an ce bukhari imam bukhari sahibul himma ne kai ka rubuta bawon Allah wayancan mutanen malam ba irin nan bane ma balaga ma katabnahu 15000 sai da hadisi ya kai sun rubuta hadisi 15000 talaba minna an nusmi'aha minhu sai ya nemi a gurin mu mu mu zauna shi ya dinga karantawa muna jin hadisin ko daidai yake iya haddace wa qara'aha an zaharil alqalb ya karanta waɗannan hadisan hadda zunzurutunta hatta ja'alana nahmuku kutubana ala hifzihi har sai da ya zama mu ne yanzu littafan namu ne muke gyarawa akan haddasa ba hadda yanzu da ya ce bari ya dinga karanta suna gyara masa in ya bata to yanzu gyaran karatun nasu ya zama abin da suka rubuta yanzu gyara suke yi da abin da shi yake karanta Imam al-Bukhari haka nan kuma cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai waɗanda komin karancin lokaci dole a ambace su idan aka zo magana akan himma abdullahi dan abbas wata rana lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu da shi da wani mutumin ansar sai wannan mutumin ansar din yake ce abdullahi dan abbas yake cewa zo mu je ga sahabban annabi suna da rai mu je mu dauki ilimi a gurin su tun kafin su bace sai ce kai yace ga sahabban annabin da yawa suna raye kai za a nemi wani ilimi za a nema a wajenka yaushe ma mutane za su bukace ka babu wani lokaci da yake ganin mutane za su bukace shi har sai da ya zamanto cewa wata rana abdullahi dan abbas ya kyale wannan mutumin kasan cikin abokanan neman ilimi sai ka samu wanda in ka kace masa zo mu je masallaci ce kamar yau akwai hadiri fa ko za mu bari ne to tafi karbar da shi abdullahi dan abbas kawai sai ya tafi ya kama neman ilimi har sai da aka dauki lokaci mutumin nan ya zo ya ga abdullahi dan abbas mutane sun zo sun kewaye shi ya ce yana zuwa neman hadisi ya je ƙofar gidan sahabi a ce masa sahabin nan yana bacci ya ɗauki burdarsa ya yi fulo da ita har shi ma ya kwanta ana ƙura a garin madina su zo ta bulbule shi yana ɗan baffan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan wannan sahabin ya fito ya ce haba ɗan baffan annabi yaya za ka zo nan wajen ka zo ka kwanta kana jira na ai ni ya kamata ka gaya min ya ce a'a ni ne na zo na ji an ce ka ji hadisi kaza da kaza da kaza daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne sai ya ce to shikenan dama abin da take bukata sai ya tafi har sai da wannan mutumin ba an sarin wata rana ya ga mutane sun kewaye Abdullahi dan Abbas ana daukan ilimi shi da kansa sai ya kuma ya koma babin nadama yake cewa wannan yaron ya fi ni tunani ya fi ni hankali kaga a wannan lokacin idan ba dan himma ba a ce ai su malam wani su malam wani suna nan su malam wani suna nan yanzu Allah ya ji kanshi da rahama idan a lokacin da kake sauraron malam Ja'far Mahmud Adam a gabansa kana kallon sa idan aka ce maka zai rasu ya bar duniya kafin wannan lokacin zaka yadda sai ka ji kamar abin labari ma kawai kamar wani kissa ce kawai ake gaya maka idan ba dan kawai ka yadda da kaddara Allah ba cewa haka ba to saboda haka kowane malami kowane ɗalibi ba wanda ya fi ƙarfin Allah tabaraka wata ɗauke shi dan haka ɗalibai a nemi ilimi a sa himma a sa himma to saboda haka akwai cikin takaitaccen lokaci wasu dalilai da suke sa mutum ya samu rauni a cikin himmarsa abu na farko alwahan raunin zuci manzo Allah sallallahu ya fassara mana shi hubud duniya wa karahiyatul maut San duniya da kin mutuwa yana daga cikin abin da yake sa mutum ya zama kullum bashi da himman yin karatu bai da himman hadda alqur'ani sannan akwai alfutur shine gajiyawa akwai ihdarul waqti samin fi fudulul mubahat lokacin da ya kamata a ce kai abu mai amfani sai kaga mutum kawai ya tafi yana yin wasu abubuwa waɗanda ba za su amfani shi ba Allah ya kare mu sannan akwai al'ajiz wal khas wal kasal ka kasawa mutum ya gashi abin da ana ganin za iya ita fa wannan da kake ganin ta yau din nan idan mutum ya sa kansa a cikin masallacin nan kace daga yau zuwa wani lokaci zaka haddace alqurani wallahi zaka yi ka san abin da bamu da shi kawai himma ce babu amma akwai himma yanzu a ce duk mutumin da bai da haddan alkur'ani a masallacin nan ya sa himma zai haddace alkur'ani daga nan zuwa shekara hudu wallahi alazim zai haddace kuma kokolwarsa za ta dauka direban tasi a misra ya sayi mota zai fara yin tasi sai wani malami ya ce masa ka yadda ka nemi duniya amma baka yadda ka haddace alkur'ani ba kai ta shan wahala ka tara kuɗi sai da ka sayi motar nan yace yanzu ya kamata fa ka ba wa Allah lokacinka sai ce in Allah yadda Allah gafarta malam bayan shekara biyu zan haddace Qur'ani kun san yayi kawai kasa da yake samu iya kasa ɗin abin da yake maimaitawa nan dai kullun ayan nan ita ke maimaita masa yana ɗauka yana ɗauka yana yi bayan shekara biyu je cewa malamin ai masa tasmi'i yana so zai bada qur'ani a cikin tasi ba abin da zai hana ka hadda alqur'ani balle kana yaro matashi mai karfin jiki ga sana'a ga himma ga wadata kawai ka zo na ka karanta alqur'ani ka haddace ya gagare ka in an ji magana ka ce wallahi ai alqur'ani ka san rabo ne to me waye Allah bai raba masa ba inda musulmi ne wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir to amma saboda bamu da himma duk waɗannan abubuwan jama'a sun gagare mu to wajibi ne mu cire kasala mu cire kasawa a cikin lamarin mu al-ghafla sannan kuma akwai wato ainihin kaman mutum mantar da abu mutum ya manta ya rafkanu daga abu mun rafkana da Allah mun rafkana daga al'amarin addinin musulunci mun rafkana daga ilimi mun rafkana daga manufofin da Allah tabaraka wata ya kawo mu duniya a dalilin su sannan kuma a takaicen takaitawa akwai wato ainihin wasu abubuwa kuma waɗanda su kuma idan mutum ya rike su insha Allahu abubuwa zan ambaci kaman guda biyu idan mutum ya rike su za su dinga ƙara masa himma na farko shine wato ainihin mutum ya zama yana da ishq na addini ya zama yana da ƙaunar addini a cikin zuciyarsa ƙaunar tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kullum zai ƙara maka himma sannan kuma abu na biyu malamai suka ce duk abin da za a ambata ya ƙara maka himma babu kamar a gaya maka mutuwa yi iskancin mutum a Najeriya nan idan aka yi mutuwa sai ka gani da tarbi haka dai za a je a dawo ka ga mutum wani ma a buge da tarbin dai ana tafiya dai ana wannan saboda yanzu an ga wa'azin na zahiri to kullum abin da ake tsoro kar ka zo baka daga himmat taka kai wa Allah abin da yake so ba kuma lokacin mutuwa taka ya zo kuma Allah ya ce fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah tabaaraka wa ta'ala ya daura mu akan daidai ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bi ta nuna mana karya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata Allahu mu na fi man hadait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait waqina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadid innaka taqdi wa la a alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alay lak alhamdu ala ma qadaita wa lak ashkuru ala ma an'ata wa alayk nastaghfiruka Allahumma min jami'i adh-dhunubi wal khataaya wa natubu ilayk نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم إنا نسألك خير ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت أعلم به منا ونعوذ بك من الشر ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت أعلم به منا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم